بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصلي رحمه الله وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها عقل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا أن كل الأمور مقدرة مقضية ينبغي أن تتوقف على أسباب مكثرة أيضا تكون من العقل نعم وكذلك تقول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا ينفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التمويل المحض وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ وهو ثلاث أيضا وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة فهذه الأقوال وما أشبهها يمنعها الصومالي وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من الأمر ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقتضيها بالاسباب التي جعلها مؤلفة بها من أفعال الجبال وغير أفعالهم ولهذا كان كبد كونه يوجب تعطيل الأعمال بالكلية وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فأجاب عنه كما أخرجه في الصحيحين عن يقال بن قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قيل ففيما العمل كان كل ميسر بما قلت له وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مسكرة فجعل يمسك بالمسكرة في العرض ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أهل ما من نفس منقوصة إلا وكان كتب مكانها من النار أو الجنة إلا وقد كتبت شكية أو سئيلة قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نسقط على كتابنا وندعو الأمل ومن كان من أهل السعادة ليكونن من أهل الدين إلى السعادة ومن كان من أهل الشكاوى ليكونن إلى الشكاوى قال إنه كل ميسر لما قلت له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 hudu ko biyar ga watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da wata shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas yau nawa ga watan biyu ga watan sha biyu a wannan karatu namu na mako mako cikin littafi mai suna a tsarfatul irafiya fil a'malin kalbiya والنفر بجمل مال من شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحرامي الدمشقي وانده إلى سنجرة ما إيسي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ده شكرا في يبقى لعشرين لتفر كما وانده شيني مجلس أمنا نوع نشاء بوقي بوقي na sha bakwai a jerin kuma majalisan mu a wannan masallaci shine na nawa na 61 don ba manta ba a wancan sasin malam ya fara magana a kan abin da ya shafi tawakkali da addu'a ko mu ce tawakkali tawakkali ɗaya ne daga cikin al'amal alqalbiyya ɗaya ne daga cikin ayyukan da suke da alaka da zuciya ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka waɗanda suke nuna gaskiyar imanin bawa wanda imanin mutum ba zai cika ba sai ya zama mai tawakkali fa alaihi fa tawakkalu in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai ne ku dogara ga Allah saboda ka imanin mutum ba zai zama imani cikakke ba sai ya zama mai tawakkali ga ubangiji malam ya fara magana akan wannan wannan matashiya ya kuma ɗauko batun wasu dangane da tawakkali da yadda suke fahimtar tawakkali suke ganin tawakkali din nan addu'a ce ko kuma wani abu ne wanda gama garin mutane su aka bukace su da wannan amma mutanen da suka yi fice mutanen da suke shafafu da mai su ba su da bukatar tawakkali malami nuna wannan kuskure ne babu mu'minin da ba bukatar tawakkali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine shugaban masu tawakkali sannan kuma ya kawo mana cewa riko da asbab wato riko da sababi baya kore tawakkali dan mutum ya yi roƙo da sababi wannan ba zai kore masa tawakkalinsa ba Allah madaukakin sarki ya halicci abubuwa ya sanya musu kuma sababbai komai da ka gani ubangiji ya ta'allaka shi da wani sababi sai ka bi wannan sababin sannan ka samu wannan abun wannan ita ce hikima ta ubangiji to kore sababba daga kasancewarsu sababba wannan hauka ne hakanan kuma mutum ya raja'a ya dogara a kan sabubban ya manta da Allah wannan kuma yana kore tauhidi yana kore tauhidi mutum ya ɗauki cewa sabubban nan su suke yi masa su suke bashi rashin su shi ke sawa ya rasa ubangiji ya hada waɗannan abubuwa ba haka bayan Allah suka yi riko da sababi ba tare da kuma sun manta da cewa Allah shine ne yin komai ba shine mai bayarwa shine mai hanawa malam yake wa kadhalika qawlu man qala at-tawakkul wa du'a kama ta ya zama aw du'a la yujlabu bihi manfa'a wa la yudfa'u bihi madarra inna ma huwa ibadatun mahdha haka nan fadar wanda yake fada yake cewa tawakkali ko kuma addu'a la yujlabu bihi manfa'a ba a iya dawo wani amfani da ta hanyar tawakkali ko ta hanyar addu'a wa la yudfa'u bihi madarra ko kuma ba a iya ijiye wata cuta ta hanyar tawakkali ko ta hanyar addu'a wa inna ma huwa ibadatun mahda shi dai tawakkali ko addu'a wata ibada ce tsantsa da ubangiji ya nemi mu yi wa anna haqiqatat tawakkul bi manzilati haqiqatit tafwid al mahd wato haqiqanin tawakkali daidai yake da haqiqanin wato sakarwa ubangiji ragamar al'amura wato gaba daya mutum ya sakar wa ubangiji ragamar al'amuransa sai shi ne tawakkali amma a shi kansa tawakkalin ba shi zai sa ubangiji ya baka ko ya hana ka ba malam ce wannan magana wa hadha wa in kana qala hu ba'ifatun min al-mashayikh wannan magana ko da ko wasu daga cikin shehunai sun faɗe ta fa huwa ghalatun aidan ita ma kuskure ce ba daidai ba ce وكذلك قول من قال هكذا مجانا من سوى إن الدعاء addu'a هو علامة محضة wacce الدعاء علامة في أنت ta dan يسن يعتدن سنون bauta متى a bambanta tsakanin mai bauta masa da wanda baya bauta masa amma wannan addu'a din ba ta da wani amfani akwai masu faɗar haka cewa addu'a ba ta da wani amfani kawai dai alama ce dan a gane cewa in ka tashi wa zaka kira Allah zaka kira ko wani zaka kira sanan ubangiji ya bambanta tsakanin mai masa da'a da wanda bai masa da'a amma batun ka samu ko ka rasa ta hanyar addu'a ba ta taso ba wannan kuskure ne in ji Ibn <clears throat> ba daidai bane mutum ya faɗa haka an samu daga cikin waɗanda suke jingina kansu ga ibada da zuhudu ko suke jingina kansu ga sufanci ko tasawufi suna irin wannan da'awa tun da shi ba zai roƙi Allah ba ai Allah ya san halin da yake ciki in ya so ya yi masa ya zai yi masa in bai so ya yi masa ba ko ya roƙe shi ma ba zai yi ba wa sukan ce ilmuhu bi hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tun da ya san halin da nake ciki wannan ya ishe ni ba sai na roƙe shi ba har suna yin suna kawo wata kissa dangane da Annabi Ibrahim alaihi salam cewa lokacin da aka zo jefa shi cikin wuta yayin da kafirai suka yi yunkurin su kai cikin wuta wai yayin da aka sa ainihin majaujawa manjalis aka harba shi akan hanyarsa ta isa wannan wuta da aka yi ake kwakwal jefa ciki wai jibril ya tare shi yake cewa yaya ubangiji za ka roƙi ubangiji a taimaka maka ko kuma a'a wai shi ne annabi ibrahim sai yake hasbi din su'ali ilmuhu bi halin tun da Allah ya san me nake ciki ba sai na roke shi ba babu shakka wannan kissa ƙarya ce haka ba ta faru ba alƙur'ani cike yake da addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya ga ya mana wasu addu'o'i da annabi Ibrahim yayi wa idh yarfa'u Ibrahim al-bayt wa idh yarfa'u Ibrahim قوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kaga wannan addu'a ce wanda annabi ibrahim alaihi salam da ɗansa isma'il suka yi haka nan a cikin surat ibrahim kanta ubangiji ya gaya mana addu'o'i na annabi ibrahim alaihi salam inda allah madaukake sarki ke cewa inda yake cewa rabba rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana li yuqimu salat ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون to kaga idan har wancan magana da aka ce ya faɗa gaskiya ce me yasa yayi waɗancan addu'o'i a waɗannan lokuta da yayi waɗancan addu'o'i ubangiji bai san halin da yake ciki bane ko ya san halin da yake ciki to me yasa a can yayi kuma a nan ya ce hasbi min su'ali ayyuhu bi hali kaga wannan shi kansa yana nuna maka cewa maganar da aka faɗa aka yi da Ibrahim alaihi salam ba gaskiya ba ce shi yasa za ka ga a cikin wasu kistoshi da ake bayarwa na wasu waɗanda suke da irin wannan aƙida za ka yi ta ganin abubuwa waɗanda suke sun fita daga tsari na masu hankali kamar a cikin hajjatul auliya na abu nu'aym al-asbahani ya ba mu kista yana ba mu kistar wani sufi da ake kiran shi abu hamza ta sufi shi abu hamza wata rana ya fita da daddare wato an ce yana zaune a gurin ibadarsa sai wani ya zo ya roƙe shi ya kasance babu abin da zai bashi sai taguwar jikinsa sai ya cire taguwar jikinsa ya zauna ya ba ma wannan mai barar ya zauna ba komai jikinsa saboda haka cikin dare sai ya fita fitar da zai ya shiga cikin jeji cikin sahara sai ya fada cikin rijiya haka ya fada rijiya babu wanda ya san cewa yana cikin rijiya yana cikin wannan yanayi sai wasu mutane sun zo wucewa sai suka ga rijiya a kan hanya sai suka ce wannan rijiya ta yi kusa da hanya wanda bai sani ba iya zo cikin dare cikin duhu zai iya fada Mu zai hana ba za mu samu ruwan wasu ba mu tushe bakin rijiyar saboda haka ɗaya ya ce eh wannan shawara ta yi kyau saboda haka ɗaya ya je ya samo manyan duwatsu ɗaya ya kawo ƙasa ka fi kwaba yana jin su suna tushe bakin rijiya wai ya ce sai zuciyarsa da ta so ta sa ya karaya ya kirawo cewa su taimake shi ga shi fa ya fada sai ya tuna alkawarin da ya dauka tsakanin shi da Allah ba zai nemi taimakon kowa ba sai Allah saboda haka yana jin su suna toshe bakin rijiya sai ya shiru suka gama toshe bakin rijiya suka yi tafiyar su abin saboda shi ya yi tawakkali ba a buƙatar addu'a ba a buƙatar kowa ya taimake shi ba a buƙatar al'aqlu bil aslam to can ya ce ya ubangiji ka ga dai halin da na shiga ciki kuma zai sakamakon alkawarin da na yi maka ne cewa ba zan nemi kowa ya taimake ni ba sai kai to yana ciki yana nan cikin wannan yanayi tsakar dare cikin duhu can sai ya ji kamar ana farka wato wannan libya kamar ana haɗa samanta ƙasa ta rika zubowa sai ya ji an ce da shi sun yadda kanka kada ka ɗaga kanka ƙasa za ta zubo maka idanu da ya tunkuyar da kansa shanun sai ya ji an ce da shi rike da ya ɗaga kai sai da kafar wani abu haka dabba dabba sai ya kama kafar wannan dabba sai dabba ta fito da shi yana duba sai ga wani kirgiyar zaki ubangiji ne wai ya turo shi wannan zakin ya fito da shi da shi daga nan zakin ya kama ya tafiyar ta shi ma kuma ya tafi yana kara wato imani da cewa lalle ko da baka yi riko da asbab ba ubangiji zai taimake ka to kaga wannan kissa ko ba dai gaskiya ce abin da yake kyauta ba ko da gaskiya ce ba kuma burgewa ba kana ganin a halaka kuma akwai yiwuwar akwai yadda za ka kuta daga halaka sai ka ce wata alkawari ba za ka nemi wani ya taimake ka ba wannan ba daidai ba ne in kuka kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata a nan alaihi wasallam shi fi kowa tawakkali amma shi fi kowa kuma al'adu bil asgar yana riko da sabubba a cikin rayuwarsa kamar da sirarsa ta nuna bai ce kawai ya zauna haka nan ubangiji zai zo taimake shi in ga dama ba to haka addu'a ita ma take addu'a ubangiji ya sanya ta ta zama ainihin wani sabab ne na mutum ya samu abin da yake bukata ko da ko ubangiji ya kaddara wani abu addu'a na iya sawa a canza kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna du'a wal qadar la yaltaqiyani ko la yaqtalidani ma bayna as-sama'i wal ard addu'a da kaddara sukan hadu ko sukan kwafta tsakanin sama da kasa wato ubangiji ya ainihin rubuta wa wani bala'i da zai saukar masa a wani lokaci wannan bawa kuma sai ya yi addu'a yayin da bala'in ke kokarin saukowa ita kuma addu'a ta yi sama to sai su haɗu su kwafta ubangiji ya kaɗe wannan bala'i ta hanyar wannan addu'a to kaga ashe ita ma addu'a kaddara ce daga cikin kaddara ta ubangiji shi yasa ibnu taymiya anan yake cewa wannan maganar cewa addu'a ba ta da amfani kuskure ce ko ma wani ne ya faɗi ta yace fa hadhihi al-aqwal wa ma ashbahuha yajma'uha aqlun wahid wannan irin maganganu da maganganun da suka yi kama da wannan ka'ida ɗaya ce take tattara su wato suna shiga ƙarƙashin wata ka'ida guda ɗaya wanda su waɗannan mutane suke riko da ita har suke faɗa irin waɗannan maganganu wata ka'ida ce yace wa huwa anna ha'ula'i zannu anna kauna kaunar umuri muqaddaratan مقضية يبدأ أن يتوقف على أن يتوقف على أسباب مقدرة مقدرة أيضا تكون من العبد ويبدأ أن تتوقف كائل ريتي إتسي سوى لما ما تقول وأن ما تتكى أما ننسى الشيء وكسن شيء والآن أمر أن تدرات وبيت يا رجاء يا كدر يا رجاء يا رجاء يا رجاء يا رجاء يا رجاء يا رجاء يا رجاء suna tsammanin wannan kaddara da ubangiji ya riga yanke yamna'u an ya tawaffafa ala asbabin maqdid muqaddaratin cewa wannan kaddara ta ubangiji abinda hukuncin da ubangiji ya yanke ba shi da alaka da wasu sabubba waɗanda su ba ubangiji ya kaddara su sabubban da za su kasance daga shi bawa kansa walam ya'lamu amma ba su san cewa annallaha subhanahu yuqaddiru al-umura wa biha bi asbab bil asbab allati ja'alaha mu'allaqatan biha ba su san cewa Allah madaukakin sarki yana kaddara al'amura ba sannan kuma yana hukunta waɗannan al'amura ta hanyar wasu sababbai wanda ya sanya su masu ratayuwa ne da wannan ainihin kaddara ko da wannan hukunci da ubangiji ya riga ya yanki sababbin kuma bayi ne za su yi su min ba da wa ya af'alihi ayyukan bayi ko ayyukan wasansu kamar yadda ubangiji ya halitta koshi sai ya sanya sababin samun wannan koshi din shine ka ci abinci ya a kashe kishi ya sanya sababin kashe kishi shine ka sha ruwa shi ne yake ba da ɗa shi yake kaddara samuwar ɗa amma ya sanya sababin wannan shi ne mutum ya aure ya kusanci matarsa waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ubangiji ya riga ya halicce su ya kaddara su kuma ya sanya musu asuba idan mutum ya ce zai tura sabbin su gefe guda ya ce zai jirayi abubuwan su wakana ko da ba tare da ya yi riko da sababi ba babu shakka wannan alama ce ta hauka mai hankali ba zai yi wannan ba kamar yadda muka sha faɗa mai hankali ba zai ce yana son ɗa ba amma ba shi ba aure ubangiji ya kaddara masa sabuwar ɗa zai same shi ko da ko bai aure ba kaga wannan alama ce ta ta alama ce ta hauka ubangiji ya sanya samuwar da shi yake kaddara wannan amma kuma ya sanya ta ya sanya samuwar ta hanyar al'asba asbab asbab sabab din nan shine mutum ya yi aure ya kusanci matarsa wannan shine sabab din da zai sa mutum ya samu ta kusantar mace idan babu wannan to mutum ya ce zai samu ɗa mai taso ba waɗannan su ne al'asbab da ubangiji ya halitta haɗa suke da waɗannan ayyuka ɗin cire su daga zamantowa asbab wannan babu shakka ta uwar hankali ne malam ya yace wali hadha kana qabdu qawlihim yujibu ta'til al-a'mal bil kulliyah wanda yake zai ɗauki maganar su wacce da suka yi na cewa ubangiji ya riga ya kaddara komai abinda duk ya riga ya riga ya lissafa zai wakana zai wakana abinda ba zai wakana ba zai wakana ba sai in aka ɗauki wannan to duk ayyukan addinin ba gaba ɗaya sai a watsar da su sai ubangiji ya riga ya kaddara komai ya kaddara dan wuta ya kaddara dan aljanna shikenan sai mutane suke to ba buƙatar sai sun yi aiki ba buƙatar sai mutum ya yi musulunci ma gaba ɗaya in Allah ya yi shi dan aljanna ko da ko da ma me yake yi zai zama dan aljanna in Allah ya yi dan wuta ko ma me yake yi na ibada dan wutan ne akwai waɗanda suna da irin wannan sun ya to ai ubangiji ya riga ya raba komai ni ban san me ya kaso na ba saboda haka in in ma in ma ban yi ba in har ina da kaso mai kyau mai tsoka zan samu in kuma ba ni da rabu to ko na yi da ba zan samu ba saboda haka sai ka ga mutum yana ta tantirancin sa yadda ya ga dama yana sheka aya yana sharhodiya yana saba wa Allah wai shi ubangiji ya riga ya ya riga ya rubuta ma shi ko menene to babu shakka wannan alama ce ta shaka alama ce ta cewa shi matsiyacin ne inda a ce mutumin kwarai ne to za a gan shi yana aikin mutanen kwarai domin kowane mutum ubangiji yana hori mata, aikin da yake shi ne zai kai shi zuwa ga kaddararsa za mu ga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam suna da wannan fahimta lokacin da lokacin da sai umar zai shiga sham shi da sahabbansa sai aka gaya musu cewa akwai ta'un akwai annoba a sham a wannan lokaci sai aka samu debate tsakanin sahabbai wasu suka ce kawai mu shiga in Allah ya kaddara mutuwar mu ko mu shiga ba za mu mutu in kuma bai kaddara za mu mutu ba ko mun shiga ba za mu mutu ba wasu kuma suka ce a bai kamata mu shiga ba sai da Umar ya karkata zuwa ga waɗanda suka ce kada a shiga har wasu suka fara cewa ya umar ya amiral mu'minin na firru min qadarillah za mu guje wa kaddarar Allah ne in Allah ya kaddara mutuwar ai za mu mutu ko ina ma miki in ko bai kaddara mutuwar ba za mu mutu ba yaya za ka ce ba za mu shiga ba kenan za mu guje wa kaddarar Allah sai na Umar ya ce da su a na firru min qadarillah ila qadarillah za mu guje wa kaddarar Allah zuwa ga kaddarar Allah to babu yadda za ka fita da kaddarar Allah ya ce da su ku ba ku ba labari ga mutum yana da rakuma zai zo ya samu ga wani bangare akwai ciyawa ko abincin rakuma mai kyau ga wani tudu kuma fakodo babu komai ina zai kai dabbobin su yi kiwo ka ce a zai zaɓi gurin da yake mai ciyawa mai ni'ima yake to kaga wannan kaddarar ce in ya ma zaɓi mai tudun ma'aikar ya in ya zaɓi mara tudun ma mara da abin nan mai abincin ma ya su to haka nan in mun tafi ma muna nan cikin kaddara din in mun shiga muna cikin kaddara din saboda haka limaza la nafirru min qadari llahi ila qadari to a wannan lokacin abdurrahman na auf ya zo ya samu ana wannan musayar magana ya ce to ai ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan annoba ta wakana ba ku cikin gari kada ku shiga in kuna cikin garin kada ku fita saboda haka sai wannan ba ya raba gaddama to kaga kenan tunda ba su shiga garin ba kada su shiga wannan shine da sirru min qadarin lahi ila qadarin da. to shi ne malam yake idan da za a ɗauki wancan ka'ida ta cewa ai ba za a yi riko da sababba ba ko mai ubangiji ya riga ya kaddara ya raba ya tsara ko ka yi riko da sababban ma in bai tsara za ka samu ba za ka samu ba in ya yi ka yi riko da sabu kuma ka yi riko da sabu kuma in ya riga ya tsara za ka samu to za ka samu malam yake da zamu mu ɗauki wannan ka'ida to ayyukan ibada ayyukan musulunci duka ba sai mu rushe su wa qasu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam an hadha al-aqd an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da wannan ka'ida fa ajaba anhu ya bada ansa dangane da ita kama akhrajahu fi sahihayn kamar inda bukhari da muslim suka fitar da hadisi sahihi a cikin ingantattun littafan su biyu an imran da husayn daga imran da husayn radiyallahu ta'ala anhu kala yace qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah a ulima ahlul jannati min ahlin shin an san yan aljanna an san yan wuta wato shin yan aljanna sanannu ne yan wuta ma sanannu ne ya manzon Allah wani mutum ne tambayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a yau rafu ahlul jannati min ahlil nar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi na'am eh an san yan wuta an san yan aljanna kila sai aka ce da shi wato sai wannan mutum ya sake cewa fatima al'amal to dan za mu rika ibada za mu rika aiki tukuru ai falima ya'malu al'amiluna kamar da yazo a nan hadisin dan ne masu aiki za su yi aiki masu sallah za su yi sallah masu azumi za su yi azumi tunda an riga an san yan wuta an san yan aljanna nan kowa ya zauna inda duk yake nan zai bayyana ba zai taɓa bayyana a layin da ba nan yake ba qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace kullun muyassarun lima khuliqa la kowane bawa ubangiji na hore masa yin aikin da ubangiji ya halicce shi saboda shi wato in ubangiji ya halicce ka kai dan aljanna ne ubangiji sai hore maka aikin dan aljanna in ubangiji ya halicce mutum dan wuta ne sai hore masa aikin dan wuta saboda ka ashe kaga zaka so ka kana aiki yan aljanna domin anan ne ubangiji ya hore maka anan ne ubangiji wato wanda yake nuna ubangiji ya halicce ka ne dan aljanna yana cewa kullun ya'malu lima khuliqa la aw lima yusira kowa yana yin aiki ne gwargwadon abin da aka hore masa ko abin da aka halicce shi saboda shi wannan shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ashe kaga mutum ya kama aikin banza ya ce ba zai ibada ba alama ce cewa shi shaki ne shi dan wuta ne inda ba dan dan wuta bane zai zabi yin aiki na yan aljanna haka nan in mutum ya dore akan aikin aljanna alama ce ta cewa ubangiji ya hore masa wannan wa fi sahihaini haka nan ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim an ali ibn abi talib daga ali ibn abi talib Allah kara masa yarda qala yace kunna fi janazatin fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a cikin wata jana'iza wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana tare da mu fajalata wa ma'ahu mikhtara ya zauna lokacin ana binne mamaci annabi sallallahu alaihi ya zauna yana yana rike da wata sanda faja'ala yunakkitu bil maghfarati fil ard ya zama yana tona kasa yana tona kasa da wannan sandar tashi sun bara fa'aratahu sannan ya daga kansa وقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها في النار من النار أو الجنة منظور صلى الله عليه وسلم daya daga cikin ku. wai ce babu wani mai numfasawa face ubangiji ya rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna wa qad kutiba shaqiyatan aw sa'ida babu wata rai face ubangiji ya rubuta rai ce rai ne na dan wuta ko na dan aljanna qala fa qala rajulun min alqawm sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah ko ya nabi allah afala namkutu ala kitabina wa nad'u al'amal ba zauna mu dogara da abin da aka rubuta mana ba mu bar yin aikin ibada kaman kana min ahli sa'adati la yaqulanna ila sa'ada ai wanda duk ya kasance dan aljanna ne zai tafi aljanna ومن كان من اهل الشقاوه لا يقولن ila الشقاوه wanda yake dan wuta ne zai tafi wutar in ji shi wannan mutum shi shi kenan sai mu dogara da abin da aka rubuta mana mu watsar da dukkan wani aiki na ibada manzo sallallahu alaihi wa sallama sai da goyi bayan shi akan wannan ba kala sai ce i'malu ku yi ta aiki ku yi ayyukan ibada fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu kowane ɗaya daga cikin ku an hore masa ya aikata abin da aka halitta shi saboda shi da haka ubangiji ya halitta yan wuta ya halitta yan aljanna lokacin da ya halitta ya yi jimka ya ce ha'ula ila nari ala jannati fala ugari ya kuma yin wata jimkar suke wa haula ila nari fala ubali haka ubangiji ya halitta halitta ya ce waɗannan yan wuta ne waɗannan yan aljanna ne to amma abinda ubangiji ya shar'anta mana shine al bil asbab yana daga cikin al-asbab shar'iyya shi da kai ibada domin ka samu aljanna shi yasa sayyidina abubakar aka ruwaito yana addu'a yana cewa ya ubangiji in ka rubuta ni dan wuta ya ubangiji ka goge ka rubuta na dan aljanna ka goge wannan ka rubuta ni dan aljanna ne ubangiji shi ke da wannan kundin wanda zai rubuta kuma ya canza yana cewa yanfullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab ubangiji yana shafa abin da ya so ya bar abin da ya ga dama domin kundin gaba daya yana wajensa don haka shi ke rubutawa in ya rubuta dan wuta ne mutum yana iya canzawa ya sa shi dan aljanna in ya rubuta aljanna ne ana iya canzawa a mai da shi dan wuta din saboda haka kowa yana yin aiki ne gwargwadon yadda ubangiji ya hore mata malam ya ci gaba da cewa amma alu sa'adati amma alu sa'adati kan yi yassaru da sa'ada wa amma alu shakawa kan yi yassaru da shakawa in ma fara da biyu na ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل وكذب وكذب بالحسنى فسنيسره للأخرى أخرج الجماعة بالشهادة والسنن والمقاليد وروى البخاري وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وسكا نستكي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسبيل والشديد لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشكاوة هذا بالأعمال السيئة فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها وهو يعلم أن الشهيد يشهد بالأعمال الصالحة والشقي يشهد الأعمال السيئة فمن كان سعيدا يسير للأعمال الصالحة التي تكتب السعادة ومن كان شقيا يسير للأعمال السيئة التي تكتب الشقاوة وكلاهما ميسر بما قلت له وهو ما يسير اليه من مشيئه الله العامه الكونيه التي ذكرها الله سبحانه سبحانه في كتابه في كونه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم واما ما خلقوا له من محبه الله ورضاه وهو ارادته الدينيه التي امروا بموجبها فذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون شكرا wancan hadisi na sayyidina ali ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace amma ahli sa'adati fa yuyassaruna lis sa'ada amma waɗanda suke yan aljanna sai a sauƙaƙe musu ayyuka irin na yan aljanna wa amma ahli shaqawati fa yasiruna lis shaqawa waɗanda suke yan wuta su kuma sai su tafi ga aiki irin da yan wuta sun ba ƙara a nabiyar ba sannan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar da take cewa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wanda duk ya bayar da abin da ya mallaka ya ciyar da abin da ya mallaka dan Allah wattaqa ya kiyaye dokokin ubangiji wa saddaqa bil ya kuma gaskata da kalma nan mafi kyau ita ce kalmar shahada fa sanuyassiruhu lil yusra to wannan zamu sauƙaƙe masa har ya kai ga sauki ubangiji zai yi ta sauƙaƙe masa cikin al'amuran ibadarsa cikin al'amuran rayuwarsa har ya kai ga sauki sauƙin shine gidan aljanna wa amma man bakhila amma wanda ya yi ruwa da abin da ya mallaka wastagna ya wadatu da kansa ya ji cewa shi abinda Allah ya bashi din nan ya ishe shi baya bukatar komai a gurin Allah wa kadzaba bil husna ya karyata wannan kalma mafi kyau ita ce kalmar shahada fasanu yassiruhu lil usra za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani wato za mu yi sauƙaƙe masa ya ta ayyukan da ba suke na banza ayyukan ɗan wuta har ya kai ga shiga wuta ashe kaga gwargwadon yadda za ka yi aiki gwargwadon yadda ubangiji kuma zai ta sauƙaƙe maka hanyar samun aljanna gwargwadon yadda za ka saba wa Allah gwargwadon yadda ubangiji kuma zai sauwake maka hanyoyin da za ka shiga wuta Allah ya kiyashe mu akhrajahu hul jama'a su istihaq wal sunan wal masanid hadisi ne wanda yana cikin sahihaini yana cikin kutubus sunan yana cikin kuma kutubul masanid mala yake wa rawat tirmidhi har ila yau tirmidhi ya rawaito hadisi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أيكي صلى الله عليه وسلم سئل أن تنبيه فقيل أكشي مسا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها شي يا من الله بكذا ما قنقلا دمكي با ورقا نسترقي بها لتاويدة ko rukiya ko sofi da muke yi wa tuqallata fiha da rigakafi da muke yi hal taruddu min qadarin lahi shay'an waɗannan za su iya canza kaddarar Allah za su iya canza wani abu na kaddarar Allah maganin da muke sha zai canza kaddarar Allah to ko rukiya da muke yi za ta canza kaddarar Allah haka nan rigakafi da muke yi za su canza kaddarar Allah wannan tambaya ce da aka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya ba da ansa da cewa hiya min qadarin lahi ai su ma suna daga cikin kaddarar Allah don haka lokacin da mutum ba ya da lafiya ya sha magani ba yana nufin cewa maganin shi a karan kansa zai yi kokowa da kaddarar Allah ba ubangiji ya hore masa ya ba shi damar ya sha magani don ya zama sabab na ubangiji ya dube shi ya canza masa wannan hali da yake ciki zuwa ga mafi kyau wannan shi ne abin da shan magani yake nunawa ubangiji ya sanya warakarsa cikin wannan shan maganin ba wai shan maganin a karan kansa shi ne zai iya canza kaddarar Allah ba a ubangiji ya halittu wata kaddara a cikin wannan maganin in ya ga dama ta wannan kaddarar sai ya canza abinda ko yanayin da mutum yake ciki zuwa ga yanayi na mai lafiya to haka nan duka abinda bawa yake yi ko na asuba shi yasa ba daidai bane ka ɗauki abinda zai cuce ka ka ce in ubangiji ya kaddara ba zai cuce ni ba ai ba zai cuce ni ba wannan yana daga cikin wauta kamar mutumin da zai kwankwaɗi dafi ya kwankwaɗi guba ya ce idan ubangiji ya kaddara ba za su cuce ni ba ai ba za su cuce ni kaga wani mahaukaci ne Da hankali ba zai yi wannan ba a kawo guba ya ce a kawo isha ai ubangiji ya kaddara in ba za su cuce ni ba za su cuce ni to kaga haka nan wajen riko da asbab mutum ya ce ba zai yi riko da asbab ba zai yi riko da sabab ba don ubangiji ya kaddara abin nan ba zai same shi ko zai rabu da shi zai rabu da shi wannan shi ma hauka ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna cewa riko da asbab shi ma yana da cikin kaddara ba wani abu ne saban kaddara da ba وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ma'anoni irin wannan ma'ana irin wannan magana ta zo daga annabi sallallahu sallama a hadisai masu yawa shi ya sa a cikin talbisu iblis na ibn jawzi da yake faɗar haukan wasu waɗanda a suka shagala da ibada ba ilimi sun shagala da bauta wa Allah amma da al al'ubbad ko al-zuhad ko al-mutasawwifuna wanda suke tunanin suna kusantar Allah ne amma da jahilci ya kawo kisar wani bawan Allah wanda ya hau wani kololuwar dutse kawai ya tuntuno da kansa kawai ya yi kundin bala ya alkafara da kan dutse da kan dutse wani Allah ya ce inna waliyyan mahu na zalar kitab wa huwa ke yi. ubangiji na majibinci da majibinci na wanda ya saukar da littafi kuma shi yake daukan nauyi ko jibintar mutanen kirki don haka ba na yiwu alkafura da kan dutse ubangiji zai yi tawallinsa saboda haka sai ya fado ya mutu to kaga ibn jauzi ya kake sa a cikin waɗanda iblis ya rikita wa kwakwalwa ayar ba aka take nufi ba tana nufin kawai ka tare a da ka ba ka ce wa ya tawallan salihin mota ta taho irin jaɗin dan ta taho kawai ka shiga gaban ta ka tsaya ka ce inna waliyya Allah alladhi nazzala kitaba wa wallan wallan salihin mu da haka dan dan ubangiji ya sanya abubuwa dan ya kaddara abubuwa baya ba daidai bane sai kuma ka dinga ainihin jefa kanka cikin hadari da sunan tawakkali malam yace fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisai da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani أن تقدم العلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي جبات العلم أبنجي da gabatar rubutu a lauhin mahfuz da cewa wannan dan aljanna ne ko wannan dan wuta ne la an takuna sa'adata an takuna sa'adatu hadha bil a'mal as-salihah wa shaqawatu hadha bil wannan baya kore samun gidan aljanna da wannan zai yi zai yi haka zai same ta ne ta hanyar ayyukan na kwarai wancan kuma da zai shiga wuta zai shige ta ne ta hanyar ayyukan na banza kasancewar ubangiji ya riga ya san dan wuta ya san dan aljanna ya riga ya rubuta dan wuta ya rubuta dan aljanna bai hana shiga aljanna ya kasance ta hanyar ayyuka na kwarai bai hana shiga wuta ya kasance ta hanyar ayyukan banza wa kazalika ya ce فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي يعلم الأمور على ما هي عليه وبنجي يا سنة الأمر أبيت حقيقة من يدفك وكذلك يكتبها هكذا كما يكي ربطاوة shi yake shi ya san duk abin da zai wakana da kuma yadda zai wakana kuma haka yake rubuta abu da haka ya rubuta wannan dan aljanna ne sannan kuma ya rubuta ayyukan kwarai da zai iya shiga aljanna ya rubuta wani dan wuta ne kuma ya rubuta ayyukan banza da zai yi ayyukan sabon Allah wanda za su kai shi wuta ne ga komai ubangiji ya sanya shi bisa tsari ba kawai aka sanya ayyukan ba ba su da ainihin wani tsari kawai mutum fuja'a shi yake tsintar kansa cikin ayyuka ubangiji bai rubuta su ba a'a in ka ganka mutumin kwarai to haka ubangiji ya rubuta daga mutum ya gaishe ba ban za su haka ubangiji ya rubuta wannan bi waka zalika yaktubuha fa huwa ya'lamu anna as-sa'ida yas'adu bil a'mal as-salihah Allah madaukakin sarki ya san cewa mutumin da yake dan aljanna zai shiga gidan aljanna ne da ayyuka na kwarai wa shaqiya yashqa bil a'mal as-sayyi'ah mutumin da yake dan wuta kuma zai shiga wuta ne saboda ayyukansa marasa kyau kaman kana sa'ida yusira lil a'mal salihah wanda duk ya kasance mutumin abin da ɗan aljanna ne ubangiji sai ya sauƙaƙe masa ayyuka na ƙwarai allati taqtadi sa'ada wanda su za su hukunta masa samun shiga aljanna wa man kana shaqiyan wanda kuma ya kasance dan wuta ne yusira lil a'mal sayyi'a sai a hore masa ayyuka waɗanda suke nuna na allafi tattar shakawa waɗanda za su hukunta masa shiga wuta wakila ma ɗan wuta da ɗan aljanna dukan su mu yassaru falahu an hore masa abin da aka halicce shi saboda shi ga huwa ma ya siru ilayhi min mashiyatin lahi al'amma alkauniya shi da abin da bawa zai je gare shi na mashi'ar ubangiji ta gaba daya alkauniya wacce za ta take mashi'a ce kauniya mashi'a kauniya shine abinda ubangiji ya riga ya hukunta zai wakana zai iya zama mai kyau ne zai iya zama mara kyau ne wannan shine mashi'a kauniya mun taɓa magana akan irada kauniya ko alqada'ul kauni da irada shar'iyya irada kauniya ko mu ce almashi'a kauniya ko alqada'ul kauni duk ma'ana su daya ko alqadarul kauni shine abinda ubangiji ya rubuta ya hukunta ya so zai wakana lokacin da ya wakana wannan shi ake kira alƙadarul kauni saboda ka ubangiji ya rubuta ya hukunta cewa aliyu zai zama mumini kuma ya yi imani kaga an samu almashi'a alkauniya dangane da shi sannan wannan imanin da ya ko mashi'a ce shari'a don ubangiji yana buƙatar haka din don haka ya haɗo mashi'a shari'a da kauniya tattare da shi Allah ya so shi da imanin sannan kuma ya yi imanin ka shi a shari'a sannan kuma shi a kauniya sannan ubangiji ya rubuta david zai yi mutu kafiri sai ya mutu kafiri kaga wannan mashi a ce kauniya ga shi nan ya wakana abinda ubangijin ya so dangane da david ya mutu a kafiri amma kafircin david wani abin soyuwa ne a gurin allah ta fuskar shari'a kaga kenan abin da ya faru ga David mashi'a ce kauniya ba mashi'a shari'iyya ba ubangiji bai san kafircin amma kuma shi ya so wa kanar abun tare da David kaga wannan ita ce ake kira mashi'a kauniya abin da duk zai wakana shine mashi'a kauniya mashi'a kauniya din nan za ta iya zama shari'iyya ce idan abun Allah ya yarda da abun yana san abun idan ubangiji bai yarda da abun ba kuma abun ya wakana da yarda da kansa to wannan ita ake cewa shi a kauniya ina fata an fahimci bambancin su don haka dan aljanna ya yi aikin aljanna ya shiga aljanna a ce iya kauniya ko dan wuta ya yi aikin mutanen wuta ya shiga kuma wuta wannan a ce kauniya ba shar'iyya ba an gane ko shi yasa ibnu taymiya ce wa huwa wa ma muyassarun lima khuliqa lahu da ɗan wuta da ɗan aljanna dukkaninsu an hore musu abin da aka halicce su saboda shi wa huwa ma yasiru ilayhi min mashi'ati llahi al-'amma al-kawniyya shi da abin da zai kai gare shi daga ƙarshe na mashi'ar ubangiji da ta gana kowa da kowa wacce take mashi'ar kauniya wacce ubangiji ya riga ya kaddara wakalanta ya kaddara dan wuta ya yi aiki na kwarai ya shiga wuta ya aiki na banza ya shiga wuta mashi'a ce kauniya a hakkinsa dan aljanna ya aiki na na kwarai ya shiga aljanna mace a cikin kauriya dan adam ba za su gushe ba suna sassaɓawa kowa yana shakar hanyar da yake gani ita ce daidai ya wani ya kama yahudanci wani ya kama kiristanci wani maguzanci wani musulunci kowa da irin inda ya sa gaba illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijinka ya ji kai shine wanda zai dora shi akan hanyar da ta dace kaga wannan mashi'a ce kauniya al'amma kirista ka ganci yana kiristanci mashi'a ce kauniya ce haƙƙi haka nan ka ga yahuda yana yahudanci mashi'a ce kauniya haƙƙinsa musulmi yayi musulunci mashi'a ce kauniya a haƙƙinsa wani zalika khalaqahum don haka ubangiji ya halicce su don haka wannan mashi'a ce ta ubangiji da ba ta canzawa shine aqidar ahlus sunna la yakunu fi mulki llahi illa ma sha'a ba abin da ke wakala a cikin mulkin Allah babu kuma abin da yake fita da karkashin mulkin Allah saboda haka ma sha a kana wa ma lam yasha lam yakun wanda ita ce ake kira mashi'a kauniya wa amma ma khuliqu lahu min mahabbati Allah wa ridha amma abin da aka halici dan adam da shi na san Allah da yardarsa wa huwa iradatu diniyya shine iradar ubangiji diniya in ka ga da ka ce mashi'a diniya allati umiru bi mujabiha ba bi mujriha ba allati umiru bi mujabiha wacce aka umarce su yi ruku da abin da take hukuntawa irada shar'iyya ko mashi'a shar'iyya shine abin Allah ya umarce mu da da kuma abin da ubangiji ya hane mu in ka ga dama ka shari'a in ka ka duk mashi'a ce shar'iyya irada ce shar'iyya ubangiji yana son wannan yana nufin a yi wannan in kai kayi abin da Allah yake so mashi'a ko irada shar'iyya tana da alaƙa da dukkan bayi duk waɗanda ubangiji ya halitta ya halitte su ne don su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da haka mashi'ar ubangiji shar'iyya tana da alaƙa da kowa amma tana iya ta kasance shar'iyya kauniya kuma tana iya ta zama shar'iyya ce ba kauniya ba a haƙƙin wasu haka ne na fata an gane wannan karatun a wancan karan mun yi misali da imanin abubakar ko da imanin abu jahal da imanin da kafircin abubakar da kafircin abu jahal ko mun yi wannan misalin na fatan ba a manta ba ko ko manta eh to bara yi muku jarabawa imanu abi bakr wace irin mashi'a ce mashi'a ce shar'iyya kuma kauniya me kuke nufi da mashi'a ce shar'iyya kauniya Allah yana son imanin ya yarda da imanin wannan shi yake nuna mashi'a ce shar'iyya ko sannan abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yi imanin haka ne saboda ka ta zama shi'a eh kauniya shar'iyya ko kace shar'iyya kauniya ka iya cewa al-qadar al-kauni ash-shar'i dukkan dukkan ya faɗa duk kalmomin za su bada wannan sakamakon imanin abu jahal a imani da ce imanin abu jahal ba kafirci ba wace irin a ce shari'a kauniya a ce gane da dai jarabawa don wanda za su faɗa eh? ba kauliya ba shari'a ba imanin abu jahal shari'a ce amma ba kauliya ba Allah bai baya son imanin abu jahal inda abu jahal zai imani da Allah ke bana son imanin sa ubangiji ya halitta ko ainihin ya bauta masa abu jahal yana cikin waɗannan da aka halitta don su yi bauta kaga kenan ake musuluntarsa ko imaninsa ba shi a ce shar'iyya amma ko ba kauliya ba an gane ko tun da bai yi ba ya mutu tafi ta za ba shi a ce shar'iyya haƙƙinsa domin an ce ya yi bautar an ce ya imanin annabi ya kira shi da ya yi imanin yaki kaga da bai yi ba ta zama kuma shi shi'a kauniya ce haƙƙi an gane ko to kafircin abubakar Ba wace irin mashi'a ce ita kuma kauliya ce subhanallah ba shari'a ba ce ba kauliya Allah bai nemi abubakar da wannan sa su yi kafirci ba wala yarda li ibadihi kufr kaga ba mace ake shari'a ba sannan ba kauniya ba ce tunda abubakar bai yi ba in bai ba a wurin wasu fangalarrun mutane ba a gurin musulmi ne bai yi ba mumini ya mutu ya yi imani ya mutu mumini saboda ta ga kofuro abi bakar ba irada ce shari'a ba ba irada ce kauniya to kofuro abi jahal ma kauniya ce ba shari'a ba kauniya ce don ya yi kafirci amma ba shari'a ba saboda ka yanzu an fahimta waɗannan su ne abinda ibn taymiya yake sama. akwai irada kauniya akwai irada shari'a irada shari'a dukkan mu ana buƙatar mu da mu zama mu'minai mu zama mutanen kirki mu zama masu da'a ga Allah masu da'a ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mu zama masu imani mu zama masu gaskiya mu zama masu al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hmm, mu zama ahli sunna wannan duk irada ce shar'iyya diniya amma kuma ai akwai wadanda ba haka suke ba ko kaga a haƙƙin wuzu irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba an gane ko sai yace wa huwa iradatu diniyya wa amma ma khuliqu lahu min mahabbati llahi wa ridah wa huwa iradatu diniyya allati umiru bi mujabiha abinda aka halicci mutane da shi dan shi na san na abinda Allah yake so ko ya yarda da shi wanda shine iradar ubangiji addiniyar ta addini allati umiru bi mujabiha wacce aka umarce su da abin da suke hukuntawa fadhalika mazkurun fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan ita ce ubangiji ya ambata inda yake cewa ban halicci mutane aljanu da mutane ba sai dan su bauta min saboda haka ya halicci kowa ne irada tini addiniya amma akan samu wasu wanda za su imani wasu ba su imani ba wannan ita ce al'irada alkauniya al'amma wacce ya faɗa ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم كما أبيك يا أهل الشيء mutane don irada kauniya da irada kuma shar'iyya can ya ce wala ya zalu da mukhtalifina illa man rahima rabbu sai kuma ya ce wani zalika khalaqahum ay khalaqahum li yakunu mukhtalifina kaga wannan irada ce kauniya kaskace an samu karo tsakanin ayoyin biyu can Allah ya ce da mukhtalifina illa man rahima rabbuka akwai waɗanda ubangiji zai ji kai akwai wanda ba zai ji kansu ba kuma yake wani zalika khalaqakum dan haka ya halicce su nan kuma ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kace an samu karo tsakanin ayoyin bi babu karo wacce aya ta farko da wallahi zaluna mukhtalifina tana magana akan irada alkauniya wannan kuma aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tana magana akan irada addiniya ash da fatan an fahimci wannan darasin Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya ba mu gamdakatar ya hore mana aiki dan aljanna sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in العزيز من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda ina tsammanin a wancan satin ko na faɗa ko ban faɗa ba za mu yi magana kan abin da ya shafi waɗannan kwanaki na ashirin da hijja da muke cikin su na san dai malamai sun yi bayani a masallatayya da wuraren darussa babu laifi mu sake maimaitawa dan wanda bai ji ba shi ma ya ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ma min ayyamin al'amal salih ahabbu ila Allah fihinna min ha min hadhihi al-ayyam al-ashr قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min يرجع bi shay' بشيء sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yake cewa babu wasu kwanaki waɗanda ayyukan da ayyukan ibada suka fi soyuwa gurin ubangiji sama da ayyuka cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama suka tambaye shi suka ce ma'aikin Allah har ma jihadi fi sabilillah ba zai kai ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja ba manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da su wala jihadu fi sabilillah har jihadi fi sabilillah ba zai kama kafar waɗannan kwanaki ko ayyuka cikin waɗannan kwanaki guda goma na farko ba illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali sai dai mutumin da ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa duka sun ma lam yanzu min zalika bi shay bai dawo da komai ba ya siyar da dukiyarsa gaba ɗaya wajen jihadi sannan kuma ya mutu ya yi shahada a wajen jihadi wannan shine aikinsa zai tsara aikin wanda ya yi ibada a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja za kwanaki ne masu falala kwanaki ne masu daraja wanda har ubangiji ya yi rantsuwa da su wal fajri wal yadin ashr wal shaf'i wal watr wal layli ila yasr ubangiji baya rantsuwa da abu sai dan ya nuna girman sa da nuna darajarsa da daukakar sa ba haka ne wai rantsuwa da waɗannan dalalaki guda goma kamar yadda da dama daga cikin magabata suka fassara ayar cewa al'ashr ana nufin ashr bin hijja ubangiji yana da dama ya rantsuwa da abin da ya ga dama bawan bawa ne bai da dama ya rantsuwa sai da Allah madaukakin sarki shi kadai a cikin waɗannan kwanaki goma ne ubangiji ya cika wannan addini ya cika ya zama baya buƙatar ƙari aka toshe kofa da kafa ta bid'a gaba daya ubangiji ya saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ubangiji yayi wa al'umma waɗannan ni'imomi guda uku ya cika musu addinin su ta yadda ba zai buƙaci kare ba cikar addini yana nufin cikar kamala ta imani dan adam ba zai samu kamala ba sai idan ya kama hanyar addinin Allah haka ce to kuma ga addini wanda yake kamili lokacin da ya rungumi wannan addini a lokacin da yake samun kamala haka nan ubangiji ya cika ni'imarsa ta hanyar da ta hanyar sanar da dan adam abin da zai iya samu sa'ida da kuma abin da zai yi ya shiga ainihin wuta ubangiji ya gama karyata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ban bar wani abu wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ba ba sai na karantar da ku wannan abu ban kuma bar wani abin da zai nesantar da ku daga Allah ba ya kusantar da ku zuwa wuta ba sai na hana ku wannan abu Abu Zar yake cewa babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari fatiya babu ilimi dangane da shi hatta tsuntsun da yake yawo a sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya babu wani ilimi dangane da wannan tsuntsun law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimatan wa taruhu dibana kaga ashe hatta dangane da tsuntsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa al'ummar nan ilimi game da wannan za ka kaga an cika ni'ima ga dan adam ta hanyar karantar da dan adam abin da zai iya tsira to wannan kuma ya faru a cikin waɗannan kwanaki guda goma aka samu cikar wannan ni'ima aka samu cikar wannan addini har ka kai wani habr min ahbarin yahud wani malami cikin malaman yahudawa yake cewa umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace mata akwai aya a cikin littafin kula a ce gare mu yahudawa ta sauka da ranar saukar mun kasa mun mai da ranar biki ranar taro ranar idi ina umar yake ta aya ce ita ce al-yawma su lakum dinakum ina umar yake to wallahi na san san da ta sauka da inda ta sauka ta sauka ne a ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayawa arfa kaga wannan rana ce da duk alhadai suke ainihin tandazo suna taro sannan kuma ranar sallah ta kan biyo kuma ranar juma'a ta kan ranar juma'a kuma ran idi ne ga musulmi gaba daya a ko ina suke a duniya to kaga ubangiji ya zaɓi wannan rana a kuma wannan guri ya saukar da wannan aya wanda zai ke nuna falala da daraja ta wannan ta waɗannan kwanaki sannan a cikin su ne ake tsayuwar alfa ga waɗanda suke mahajjata a cikin tsayuwar arfa din nan akwai falala mai yawa wanda har ta kai abu qasim tsabarani ya rubuta littafi ka shokan akan hadisan da suka zo dangane da falala tsayuwar arfa on fi fadli yawm arfa na abu qasim tsabarani kowa ya san irin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a wannan rana ubangiji yana alfahari da masu tsayuwar arafa dandazon mutane da suke haruwa a filin arafa yana yi wa mala'iku alfahari da su shiga bayina nan sun zo da ko'ina sun zo garin yi tsatsa sun yi kura ba wani abu suke nema ba sai gafara ta na gafarta musu ranar ya ake yanta mutane daga wuta ga wannan yana nuna falalar wannan ranar a dalilin haka ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya shar'anta ma waɗanda ba su samu zuwa hajji ba kuma su yi tarayya da masu tsayuwa arfa wajen samun falalar wannan rana manzo sallallahu alaihi wasallam yake siyamu yawmi arafa yukaffiru sanatayn sanata al-madiya wa sanata al-baqiya ko sanata al-mustaqbala mustaqbala azumin watan azumin ranar arfa Yanzu sallallahu alaihi wasallam yake yana kankare laifukan shekaru biyu shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa kaga wannan gwaggwaban lada da aka kinsa a cikin wannan rana azumin rana daya ka samu irin wannan wanda har ta kai wani malami ya yi hasashe a ƙarƙashin wannan hadisi ke kaga wannan hadisi ya nuna kenan wanda duk ya yi azumin ya yi azumin azumin yau mai arafa ba zai mutu ba a shekara mai zuwa saboda ake za a kankare masa zunubinsa kaga kenan za a bar shi da rai ko da ya laifi kuka a kankare don in ya mutu kaga ai magana a kankare masa ba ta so ba wannan dai haka kai shi ne ala ayi halin dai dan ya ƙara nura bai fito mana da fallalar wannan rana. in kana so kai ma ka dace sai ka rika yi saboda haka zamanin ka yayi ta tsawaita yayi ta tsawaita da shekara ka yi sai a yi maka jinkiri duk shekara ɗaya sai a yi maka jinkiri to wannan kaɗan daga cikin abin da mu za mu iya tarayya da su banda wannan akwai al'ubshiya layya da muke yi a ranar abin da yawon ranar goma ga zulhijja bayan alhazai sun sauko daga arfa sun zo suna yanka abin yankansu suna ambatan sunan Allah mu ma mu yi tarayya da su wajen ambatan sunan Allah kamar inda Allah ce ya shahadu manafi'a lahu wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ubangiji mu ma ya shar'anta mana mu yanka a lokacin da muke yanka dabbobin muna kiran sunan Allah muna kabba sannan a cikin su akwai al-ayyamul ma'dudat al'ayyamul ma'lumat su da waɗannan kwanaki goma na farko a cikinsu an shar'anta tasbira an shar'anta zikiri da tahlili abdullahi dan umar da abu huraira sukan fita kasuwa a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja su yin zikiri mutane suna ji suna tuna cewa akwai zikiri akwai ambatan Allah akwai tasbihi akwai tahmidi akwai a cikin waɗannan kwanaki wannan ya tabbata a cikin sahih bukhari bukhari ya ambace shi mu'allaf daga abu huraira da abdullahi dan umar allah ya yarda da su sannan a cikin waɗannan kwanaki a cikin wannan watan bayan wuce waɗannan kwanaki kuma akwai al'ayyawar ma'adudan suna ayyawul shirin ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ranar da musa alhazai suke zaman mina ubangiji ya shar'anta mana zikiri duk da ba ma tare da su Allah ce wasu kuma في أيام معدودات ولا الأيام المعدودات هي أيام التشريق لأن شاد شاب شاء ولا النبي صلى الله عليه وسلم يسيد أيام, ذك... أيام شرب وأكل وشرب وذكر الله يعني يقول إذا لا أشاء أأمت الله أمتا الله أتكين الأيام المعلومات ذكر لمطلق ambatan Allah a cikin al'ayyamul ma'adudan, zikrun ne muqayyad abinda ake nufi a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja na farko mu rika ambatan Allah a kowane lokaci gwargwadon yadda ya yi sauƙaƙa ba ya da lokaci ba wai sai bayan salloli ba a al'ayyamul ma'adudan kuma an shar'anta mana su a qimar salawat salawatul khams bayan kowace sallah cikin salloli biyar har zuwa sallar abin da har zuwa a faduwar rana a ƙarshen sallar la'asar ta wannan ta wannan ta wannan abin da sallar la'asar ta ranar sha uku saboda haka kaga wancan zikiri ne mutlak ko ina ka iya yin shi na kwanaki goma na farko wancan kuma na kwanaki uku na ayyamin tashrik su kuma bayan salloli ake yin su kaga duk wanda yana nuna mana falalar da ubangiji ya kinsa a cikin wannan wani anan ya rubuto tambaya ita tambayar karshe amma ita ce ta farko wajen karantawa yake cewa sannan malam dangane da wannan hadisin yace al-fitr yawma yaqum an-nas wal adha yawma yudhakhiru an-nas karamar sallah ita ce ranar da mutane ke yi layya ita ce ranar da mutane ke layya yake sannan wannan hadisin menene matsayin yin sallar layya rana daya da tsayuwa arba domin na ji wani malami yana yin bayani a gidan talabijin cewa ranar arba ita ke nan guda daya a wurin allah wannan malami gaskiya ya faɗa ko kun san ranar arfa sama da daya ranar arfa ɗaya ce babu arfa ta najeriya babu wata ta ghana ta Nijar ta Pakistan ta Turai ta Amerika babu wannan arfa ɗaya ce don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ya tashi fadar azumtar wannan ranar sai ya ce siyamu yawmi arafa bai ce maka siyamu tafi'i min bilhijja ba sai siyamu yawmi arafa domin ɗaya a azumi watan azumi ana shan bambam wajen ganin wata wanda ya ce ya gana shi wanda ya riga wanda ya ce ya wannan shi sai gobe amma a wajen arfa ɗaya ce ba a arfa biyu a ce akwai ta 'yan najeriya su sai su za su yi tasu kafin ta 'yan saudiya babu wannan shi ya sa malamai suka yi jima'i kamar yadda da dama daga cikin malamai suka yi kaito wannan cewa idan da za a yi kuskure wajen ganin wata a ƙasa mai tsarki a yi tsayuwa a rafaren goma ga wata arfar mutane ta yi hajjinsu ta yi sun cika hajjinsu babu maganar a cikin su zo tsaki ko da kuskure a kai ko da kuwa kuskure aka yi domin arfa din nan shi ranar da mutane ke tsayawa arfa ita ce arfa din ibn hazm yake cewa shi yasa ba a ce a hauta ran tara ran goma ko sha ɗaya ba ran tara ko goma ba wa arafa masu tu'arrifun ran da kuke hawan arfa ran da ne arfa ko da za a yi kuskure babu batun abin nan akwai sanda aka ga wata a cikin shekarar hijira 748 aka ga wata a gari mai tsarki aka ce za a yi arfa ranar alhamis saboda haka aka zo gaban alkali izzuddin abdulaziz ibn jama'a da sauran malamai aka samu shaidu na ganin wata aka tabbatar sai ya kasance kuma a lissafin mutanen masar da iskandariya masar ana da alkahira kan mutanen alkahira da iskandariya su kuma zai kama ran laraba ne arfaɗin za su kama laraba sai wani malami ba hanafi ana cewa da shi ala'uddin turkumani sai ya ce to duk wanda ya yi haji a wannan shekarar hajjinsu ta ɓaci tunda ya hau arfa ranar goma ga wata maimakon ya tsaya ranar tara a bisa lissafin mutane alkahira to wanda ya tadawa yake ko bayan ya faruwa wannan fasawa yake hajjin su ba ta yi ba ba ta cika ba kuma bayan wannan dukkan wani alhaji zai ci gaba da zama cikin ihraminsa ba zai sa turare ba ba zai kusanci masu ba shekara ta zagayo ga ya ba ruta aka yi rashin dace kuma ko mu ce aka yi dace a shekarar matar sarki ta da ita aka yi wannan amfani. Maura ta hankalin sarki ya tashi. yake a kirawo masa ala'uddin turkumani da zo ya rubuta abin da ya faɗa ya rubuta abin da ya faɗa je ibn jama'a ya dawo shi da malamai aka yi majalisi aka ce ya zo ya kawo inda ya karanto wannan fasawa a littattafan fito gaba daya ya kasa kawowa aka ce fasawarsa ta zama ta banza shi kaɗai ya faɗi wannan ra'ayi malamai ba su faɗa ba saboda haka mutanen duniya duka a ka'idar aikin hajji wajejen ibadun da ubangiji ya shar'anta ma waɗanda ba su je hajji ba suna da alaƙa ne da masu hajji shi yasa ubangiji yake kawo wannan a cikin jerin duk abin da ya kawo yake kawo shi a cikin jerin aikin hajji wa azzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhahirin yatina min kulli fajjin ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمه الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا سفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وبجد يسن يا أبن ذاك ينكع نبهمة الأنعام يا ابن ذاك أنبكى نسولا ألا يعين ينكع ينادى على تعد حج ما سحج بأن لا النبي إبراهيم يريد شيء لكي واسجد في حج حكنا واذكر الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى سواء وأن نسل ما سأيك هجي كي ما ذاك أن بكي ألا أشكي وأن أيام معدودة تعرفت يسعى ابن العربي المالكي أشكي تفسير الله جاء جاء أحسان القرآن يكي تشيوه سائر أهل الآفاق سائر الناس من أهل الآفاق تبع للحاج sauran mutane da suke zuwa da suke wasu garuruwa suna bin alhazai don haka ranar arfa ita ce ranar azumi kashi gari idan sun sauko yawon nahari ranar da suke yanka kuma a ranar da muke yanka tare da su kwanakin da suke yi a yamus da goma sha guda uku na sha ɗaya sha biyu sha uku su ne ayyamun ma'aduda da ubangiji ya faɗa su ne kuma ayyamun ma'aduda da gare mu mu ma mu yi tarayya da su wajen ambatan Allah ko da haka babu maganar a ce alhalin suna yin nasu wata ƙasa kuma tana yin data sai dai idan za a raba arfaɗin da zamana ita ma ƙasar tana da tata arfaɗin wanda kuma kaga zai wahala saboda haka ruku ne a ce ana hawan arfa wani yana yin sallah ko ranar da mutane ranar tarwiyar mu kuma muna wani azumi to azumin yoyi in azumin siyamu arafa ne mutane ba su hau arfatin ba ko kuma a'a hau ta su ba ya da tasiri wajen azumin namu ba ya da dangantaka da azumin namu duk kace ba ya dangantaka da azumin namu ya yasa to hadisai da suka zo aka alakanta azumin mu da yau mai arafa babu inda za ka samu siyamu yau da tasiri sai da siyamu yau mai arafa saboda haka kuskure ne a ce akwai wata abin nan ko wata ƙasa za su yi talla ranar da ake hawan arfa in aka yi haka to an saba wa waɗannan nusus da waɗannan bayanai da abubuwan da malami suke ijma'i a kan ka duba a wancan lokaci ma duk da hanyoyin sadarwa ba su yaɗu ba kamar yanzu amma a tarihi in aka ce ka binciko kasashen da suka yi layya ranar arfa sai ka yi bincike mai yawan gaske kafin ka samu misalin uku ko hudu a tsawon tayi duk da cewa babu babu hanyoyin sadarwa ubangiji ya haɗa kan al'umma a wannan lokaci inda ba za su iya haɗuwa ba a sauran lokuta a wannan lokaci ubangiji ya haɗa kan al'umma shi yasa wani malami da muhammad suleiman al-ashqar yake cewa kasancewar mutanen ƙasashe gaba ɗaya suna yin ainihin sallar su ne yan kallon yan ranar da alhazai suke yi suna tafiya tare da alhazai shekaru masu yawa wannan shi yake nuna ijma'i amali ijma'i a aikace akan cewa wannan shi ne ya shi ne ya kamata wannan ita ce magana ta gaskiya amma maganar a ce akwai akwai azuwai kuna da ganin watan ku daban kawai kuna da lissafin ku daban duk lissafin ka in yau ka je saudiya dole ka hau arfa ranar da za su hau duk lissafin ka in kuma ka hau da ijma'i ahalil ilmi in ka hau kai ga sun su hau za ka dawo a babu in ka matsa sai mu ɗauko fatawar ala'uddin a zai mu التركماني غير مطعم على مصر هذا كله يرى مصر wata shekara saboda haka a mutane sun yi ta tambaya a gaskiya wannan rudu ne bai kamata mu zama ɗan rudu ba harkokin najeriya komai ya zama a rudu ba mu kaɗai muke a saudiya wajen ganin watan azumi da waye da waye ba amma an kula mun kaɗai kuma za mu saba musu a nan sauran duniya da suka tsaya aka tafi akan layi guda ɗaya sai mu mu fito mu ce mu za mu yi namu bai kamata mu ringa baragana a komai ba bai kamata komai namu nemi mu lalata shi ba mun lalata harkar mulki harkar siyasa mun lalata harkar tattalin arziki mun lalata harkar tsaro a ƙasa harkar mu'amala to kuma addinin ma ba za mu bar shi ba saboda haka dan Allah jama'a ji tsoron Allah a zo da rana ah, dan uwa mala abdulhaq ya bugo min waya an je can sun yi ta kafkawa da da wasu yan bid'a akan akan wannan sha'ani amma da ƙarshe sun yi nasara da haka ya bugo min yace an yi nasara kuma zai zama ka'ida ce ba za a dinga sabawa ba Allah ta sa wannan abin da ya faɗa an samu a zaman da suka yi ya zama na ya game duka Najeriya kuma za mu tafi a cikin tsari kada a haramta wa mutane ladan da suke yake cikin yau mai arafa na guna mu gaba ina zama mu takaita akan wannan tsawa an ba ma'aikata da kuma wannan tsarin da kuma yi kuke tambaya kan so tambayar karshe an ba wa ma'aikata bashi akan tsilayya babu komai tun da an riga an ba ka karba in baka karba ba bai lazimce ka ba sai ka ci bashi dillayya in kuma da za ka cikin kai ba cewa ba layyar ka ba dai ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi